ta faɗa tare da riƙe hannun batul suka juya a tare suka nufi ƙarshen falon inda babu mai jinsu. su shafa gefen fuskar ta ta yi da hannu tana faɗin me ya faru cif ɗin ya dawo ba tare da batul ta furta kalma ba ta miƙa mata fefa ɗin hannunta da sauri unesa ta sanya hannu ta karɓa a fili ta karanta how did you get into my room and why are you crying at me like i am a monster na yi miki wani abu ne murmushin gefen fuska unesa ta yi me yasa ki kuka faɗa min marmashin gefen fuska Unesa ta yi me yasa ki kuka faɗa min tana faman jan numfashi ta ce tsoro ya bani ya damƙe gashin kaina da hannun shi kuma babu kaya a jikin shi shot ya ɗaure a kogunsa tun kafin ta ƙarasa maganar Unesa ta tuntsare da dariya batul da ke kallon ganin tana yi mata dariya ne ya sa ta ji jikinta ya yi sanyi in a cool voice ta ce na yi kauyanci tambayar da ta saba yi mata kenan a duk lokacin da take tunanin ta aikata ba daidai ba dafa fadar ta unesa ta yi fuskar ta da murmushi ta ce my own sister baki kauyanci ba to me yasa kike yi min dariya saboda kin bani dariya me na yi mishi me na yi mishi kuka ba bugu ba zagi kin fashe da kuka kamar wata karamar yarinya ni da nake so ki zama big girl matar manya ni dai ba zan ƙara komawa ɗakinsa ba Tsoron sa nake ji sai dai ke je ta faɗa tana nuna ta da hannu makika ka faɗa Unesa ta yi batul ki fahimta ni ba zan iya shiga ɗakinsa ba baya son ana sharing aiki a fat ɗinsa idan mutum ɗaya ya fara shi zai ci gaba da yi har sai in shi ya ce ya gaji baya so ni ma big guy ne ya gaya min hakan fuskar ta aya mutse ta karasa maganar tana dubanta ita ma batul ɗin ta take yi ta ki gane cewa wa yau unesa take yi mata ya zan yi ni wallahi tsoron shi nake ji baki ga launin idanuwan shi ba kalar fa na da nishi din mu kuma ma suna kama sosai dan dai shi launin fatar sa chocolate ne ta fahimci batul ta tsorata da chief idan tana magana yatsun hannunta har kyar ma suke yi a hankali zaki saba da shi dan Allah ki daure sister zaki ji dadin yi mishi aiki da wayo da dabara Unesa ta shawo kanta har ta amince za ta ci gaba da zuwa yanzu idan kika koma ki faɗa mishi cewa big guy ne ya baki aikin kula da pad ki zaki ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsa kina gyara masa ɗaki da kuma kai mishi abinci haka zaki faɗa mishi muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce amma ba yanzu zan koma ba ko idan baki koma ba kayan abincin da kika bar mishi a ɗaki wa zai kwashe su na faɗa miki baya son kazanta sannan bai saba da wahala ba komai yi mishi ake yi tana karasa safaɗar hakan ta ja hannun batul suka nufi hanyar zuwa faɗinsa a bakin kofar shiga unesa ta saki hannunta jiki na rawa batul ta sanya hannu ta kwankwasa kofar a hankali ta zuge sai da ta fara daidaita ta tukunna ta yi mishi sallama shiru bai amsa mata ba a tsananin tsorace ta zira kafarta a lokacin har ya kammala yin breakfast dinsa, yana daga kwance saman lallausan mattress dinsa. ya ɗaura kansa bisa filo yayin da idanuwan shi ke akan laptop dinsa da yake operating ya wuta haɗe muryar ta na rawa ta furta am dama big ne ya ce in rinka zuwa ina yi maka aiki a fat ɗinka kuka kuma da nayi kai ne ka bani tsoro da ka kama min gashin kaina da kyar ta karasa maganar ba tare da ta motsa daga bakin kofar ɗakin ba tamkar bai san tana yi ba ya shiru yana sauraron ta babu alamun zai kalle ta jin shiru bai tanka mata ba ya sa ta yanke shawarar shiga ɗakin don ta kawar masa da kayan abincin da ya gama amfani da su cikin sanda take yin tafiya kamar barauniya duk a tunaninta bacci yake yi saboda idanuwansa da ke alumshe ta san cewa idansa biyu ba kuma yana ya yayi mata haka ne saboda bai san ya ƙara firgitar da ita tunda ya fahimci ya ce ita tana ƙarasawa gaban tebul ɗin ta yi saurin kwashe kayan abincin san ta yi tunanin ɗaukar mayafinta da ta gani a kan filo ba saboda saurin da take yi bayan ta fita bakin bayan ta fita a bakin beni ne ta taras da Onesa tana jiranta murmushi ta sake tare da furta tana faɗin sista na yi mishi bayani amma kamar bacci ma yake yi ga tire ɗin abincin na ɗauko ina za mu kai shi ni kaina ban san ina ne kicin ɗinsu ba wayensa ta faɗa tare da karɓar tire ɗin bari na je na nemo kicin ɗin ki tafi falo amsa mata ta yi da to da sauri batul ta sauka daga kan benin ta nufi falo Onesa tana cikin tafiya ta jiyo motsin buɗe kofar falon su biyu ne suka shigo bosman tare da big guy wani irin sanyi ta ji ya ratsa zuciyarta Allah ya taimake ta ta karɓi tire ɗin daga hannun Batul da kuwa Big Guy sai ya gane ba ita ta je ta yi wa chief aiki ba tun karar su ta yi fuskar ta ɗauke da fara'a ta ce yalla bai na gama yi masa aikin a ina zan ajiye tire ɗin Big Guy ya ji daɗin jin hakan daga gare ta alamar jinjina ya yi mata da yatsun hannunsa kafin ya ce ai tun da na ga kina yin fara'a raina ya bani cewar kin samu karbuwa a gurin chief ba ni labari da ya ganki me ya ce miki Busman da ke sauraron su murmushi ne dauke akan fuskar sa dake a sanye da face mask. Bayan na gaishe da shi ya amsa min, sai na ce mishi me yake son in ci, me yake son ci in zuba mishi. To da ya faɗa min, sai na zuba masa na tsaya, har ya cinye, na ƙara masa wani. Kusan fa plate uku ya cinye. Ya kuma shati da mamaki big, big guy ya maimaita kalmar, kalmar plate uku. Kina nufin chip shine ya ci abinci har plate uku? daga masa kai ta yi alamar e saboda karfin hali irin nata ko tsoron ya ce zai buɗe wama ɗin ba ta yi ba bosman ya ce wow my daughter kin ce tota aini tun da nake da cib bai taɓa yarda wata mace ta yi masa aiki a faɗinsa ba saboda baya so sai faman washe musu baki take yi ga tire ɗin abincin yayin saura aikin kai masa lunch ko ta tambaya tana kallon big guy bosman ya ce a'a sai kuma dina idan ya kai rana bai ci breakfast ɗinsa da wuri ba to baya cin lunch na safen da ya ci ya ishe shi sai kuma dina ɗinsa wani irin sanyi ta ji ya ratsa zuciyarta Allah ya kai mu daren lafiya suka amsa mata da amin daga bisani big guy ya karbi tare din hannunta ya ce ta biyo bayan shi zai nuna mata kicin ɗinsu a tare suka tafi shi kuma boss ya wuce ɗakin chief bayan ya bashi izinin shiga yana zura kafar su karaf idansa suka sauka akan mayafin da ke yashi kan filo akan filo farar ɗaya a ransa ya basa cewar na onesa ne da ta shigo kawo masa abincin zuciyar shi ta musa masa da cewar ba mayafinta ba ne, saboda ita ya ganta da mayafi ta yi rolin. kenan nawa ne ne wannan a hankali ya kai hannu ya roƙo mayafin yana dubansa kafin ya kalli cif da ke a kwance ya limshe idanuwansa yalla bai barka da hutawa in a cool voice ya amsa masa yawwa na ga miss call ɗinka a wayata ina fata lafiya ina so in tuna maka ne batun tafiya wajen Hatim. Murmushi Bosman ya sake, ina sane da komai yallabai, kuma in sha Allahu babu wanda zai san da zancen zuwan mu tare da yaran. Ba za ba zata za mu yi musu, sai dai yallabai na so a ce hada da nishi zamu je. Ko dan saboda Prime Minister Hatim, ina so su gana da junansu har magana ne ma Sheikh Imam akan ko za mu iya kai shi asibiti a duba lafiyar shi sai ce mun babu abin da likitoci za su iya yi mishi a halin da yake a ciki cikin sanyin murya ya karasa maganar a hankali chip ya dan ware idanuwansa tare da cewa ni ma nayi fatan haka sai dai har yanzu babu wani ci gaba a lafiyar shi Allah ya bashi lafiya boss ya amsa mishi da amin kafin ya fice daga ɗakin hannun shi rike da mayafin da ya tsinta shigar shi falo ke da wuya idanuwansa suka sauka akan batul da ke sanye da Pakistan launin mayafin hannun shi girgiza kai yayi dan ya riga da ya gane ita ce ta je ɗakin chip yayi yi masa aiki ba unesa ba bai yi mamakin hakan ba saboda ya riga da ya san halin kayansa idan ba ta son yin abu babu wanda ya isa ya tursasa mata akan ta yi shi shi yasa da figga ya bata aikin kula da fat din chief sai ta tura batul don ta yi a matsayin ita ne ta je dole ya ɗauki mataki akan hakan don baya son ya samu tangarɗa akan alkawarin da ya ɗaukar wa kansa ba tare da batul ta lura ba ya ɗora mata mayafinta a saman kanta kafin ya nufi sajid da ke ta faman ɗaukar hotuna ɗaya bayan ɗaya ya rungume su sai daɗi suke ji ya zo nan sai daɗi suke ji ya zo nan fa suka fara ɗaukar hoto tare da shi Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren ɓangaren Anila a kwance take saman gado tana sharar baccinta tunda ta sallami baby Junaid ya tafi school ta koma kan gado ta kwanta bacci mai nauyi yayi awon gaba da ita can cikin baccinta ta soma jin ana kwankwasa kofar ɗakinta da wata iriyar kasala ta farka tana yin wanka doguwar rigar jikinta duk ta yamutse sakowa ta yi daga saman gadon ta nufi kofar tana tambayar wane ne daga waje muryar ana ta amsa mata da cewa antini ce bude kofar ta yi tare da bata izinin shigowa daga ciki a hankali ta zuro kafar ta jikinta sun babu kuzari ta rame ta yi duhu dan karamin riga ne da pencil skirt a jikinta black and white ta ɗaure guntun gashin kanta da ribbon anti barka da safiya ina fata ban takura miki ba na katse miki baccinki ta faɗa tana faman dukar da kanta kasa babu komai ina fata dai lafiya kike ko cikin kulawa ta yi maganar lafiya lau dama na zo ne in ƙara yi miki godiya kafin ta ƙarasa maganar alina ta ɗaure mata fuska tare da cewa ana ba na son abin da kike yi min na faɗa miki ba na son godiyar da kike yi min amma kin kiki daina cikin sanyin murya ta ce ki yi hakuri anti idan na ɓata miki rai da kira ta ƙarasa maganar saboda kukan da ya ciwo ta nan take ta fashe mata da kuka lamarin ya ɗaure ma alina kai daga maganar ba ta son godiya sai kuka anya kuwa ba wani abu ne na daban ke damun ana ba dafa kafadar ta yi da hannu ɗaya. ya isa haka ba na son kukan nan idan wani abu ke damun ki dan Allah ki faɗa min kada ki ji komai insha Allah zan yi kokarin ganin na taimaka miki mun magance mun koma menene yayin da ana ke kallon ta da sun kaɗa jawur fuskar ta ta jike sharkab da hawaye muryar ta na rawa ta furta anti Alina ba komai girgiza kai Alina ta yi wallahi ban yarda da ke ba ana ni fa ba haifuwar yau ba ce. duk wanda ya kalle ki sai ya gane baki da koshin lafiya kuma da akwai wani abu da ke damun ki don haka ki faɗa min kawai rashin faɗa min shi zai ja miki yin da na sani subul da baka ta yi wurin furta ko na faɗa ma babu wanda zai yarda da ni zai yi wuya a fahimce ni ras anina ta ji gabanta ya faɗi muryarta da alamun rudu ta furta me kenan a firgici ta zaro ido tare da yin saurin tare da saurin cewa babu komai babu komai na na tafi sai an jima juyawa ta da sauri ta nufi kofar ɗakin za ta fice sai dai kafin ta haura kafarta alina ta yi saurin riko hannunta ta juyo da ita suna fuskantar juna wani irin kallon kallo suke jefa ma juna ba tare da sanin ma'anar hakan ba ana ki faɗa min me ke damun ki menene kike son faɗa min wanda kike tunanin babu wanda zai yarda da ke dan Allah kada ki ɓoye min idan ma sirri ne na yi miki alkawarin ba zan faɗa ma kowa ba numfashi ana ta ja gaba ɗayanta a tsorace take babu kwanciyar hankali a tare da ita babu komai na bar kirkin da na ɗaura a kicin zan je na duba tana ƙarasa faɗar hakan ta zama hannunta daga rikon da Alina ta yi mata da sauyi ta fice daga ɗakin bayan fitarta, hankalin Alina ya ki kwanciya ta jefa ta a ruɗani ga wani bugun zuciya da take ji a kirjinta kalmar da Ana ta faɗa ya tsaya mata a ranta da ta ce ko ta faɗa babu wanda zai yarda da ita me kenan ta yi zurfi a cikin tunaninta wayarta da ke ajiye akan side drawer ta soma rori a hanzarce ta juya ta nufi drawer ta ɗauki wayar sunan zara ne ya bayyana akan screen ɗin wayar bayan ta daga kiran ta kara a kunne kafin ta yi sallama muryar zara ta katse mata hanzarinta antina ya kike a gida lafiya lau sister baki a gidan ne na tafi wurin aiki har ɗakin ki na shigo don in yi miki sallama sai na tarar kina bacci ba na so na takura miki shi yasa ban ta da ke ba Shiru na ta yi, tana sauraron ta har ta ƙara maganar. Babu alamar za ta tanka mata. Jin shiru ya sa Zara cewa, "Antina, ko dai baccin bai ishe ki ne." Na ji kin yi shiru. Numfasawa ta yi tare da samun wuri a gefen gado ta zauna. Tukuna ta samu nutsuwar yi mata magana. Ban jima da farkawa ba. Har yanzu kasalar baccin bata sake ni ba. Shi yasa kika ji ni wani iri. Ki wanka zaki ji daɗin jikinki, a cewar Zara. Zan yi insha Allah. yanzu dai faɗa min me ya faru ne kika kira ni a waya na ji muryar ki kamar akwai abin farin ciki a tattare da ke ta faɗa tana marmashi tamkar suna a tare da juna kamar kin sani antina shi yasa nake ƙara kaunar ki saboda kina fahimta ta fiye da kowa abin da ya faru ina wurin aiki hajiya sara ta kira ni a waya a kagari alina ta ce me ta ce miki ta faɗa min suna buƙatar za a yi musu da correction gobe friday za su yi dina na bankwana da prime minister hatim jibi zai bar kasar tare da iyalansa za su koma Canada. Wani irin farin ciki ne ya bayyana akan fuskar Alina. Zara na taya ki murna. Alkhairi ne yake bibiyar ki. Hajiya Sara, ba ta manta da ke ba. Ashe kina aranta. Sautin muryar Zara da annishuwa ta ce, "Bana tunanin zan iya rantsewa, zan iya rantsawa a daren yau saboda farin ciki. Zan halarci family dina din su. Wallahi anti na so a ce tare da ke zamu je, amma na san ba mai yiwuwa bane tunda ni ma ta tunda ni mata ce da ƙyar ta yi mana hanyar da zamu mu samu halartar taron saboda tsaron da za a sanya za a sanya ma estate din a gobe. kada ki damu Zahra ni ma ina son zuwa amma ko da na samu damar da zan biki ki ba zan je ba idan ma kika je kamar na je ne ba ni da damuwa na san zaki bani labarin komai da ya faru a shagalan har ma ki dauko min hotuna da bidiyo don in ga yan family din Obinna Zara ta ce insha Allahu antina yanzu zan koma bakin aikina sai na dawo gidan ki kular min da kanki ni ma ki kular min da kanki sai an jima bayan sun yi sallama alina ta ajiye wayar saman filo ta miƙe da sauri ta nufi toilet ta shiga ciki after some minute ta fito daga wanka sharp sharp ta canza astrar jikinta ta sanya vest ta sanya tare da skirt ta daura kanta da mayafi da sauri ta fito daga ɗakin ta nufi bedroom ɗin mami tun kafin ta shiga ta soma jiyo muryarta tana yin karatun alkur'ani da sallama ta shiga ciki a zaune ta taras da mami saman da ruduma sanye da hijab a kan alkur'anin da take karantawa gefen gadonta ta zauna tana jiran ta kai aya alina kin tashi daga baccin lalacin mami ce ta faɗa tana dubanta marmashi ta yi mata mami ban san baccin ya ɗauke ni ba na gaji da ganin ki zaune a gida zan tuna ma abi ɗinki maganar aikin da onkul ɗin onkul ɗan iya ya ce zai sama miki a asibitin nan. in dai da gaske yake zai yi miki hanya mami ni kaina na gaji da zama babu aikin dan Allah ki tuna mishi idan ya dawo su yi magana a sama min aiki in fara zuwa insha Allah zan yi mishi magana ai na fi son ganin ci gaban ki murmushi suka sakar ma juna shiru suka yi kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyarsa dama zuwa kika yi danki ta kallo na mami ce ta yi maganar fuskarta da murmushi dangane da anani mami yarinyar nan akwai abin da ke damunta ta ki ta sanar da ni ina ɗaki ta shigo daga imini godiya akan kuɗin da muka bata ni da zara sai na ce mata bana so ta namun godiya kawai sai ta fashe min da kuka gaba ɗaya alina ta sanar da ita abin da ya faru mami ta jinjina kai tana duban ta tace tuntuni fa na lura da canjawar ta Ta yi baki ta rame kamar ba ta da koshin lafiya har tambayar ta nayi me ke ta? sai ce mun tai babu komai lafiyar ta kalau ni ban san ya zamu da ita ba mami ce ta faɗa tana mai nuna damuwarta mami ya kamata ki ja ta a jiki ki mata magana wata kirki ta faɗa miki tunda kin haife ta za ta ji tamkar mahaifiyarta ce ki mata magana shiru mami ta yi na wani lokaci kafin ta ce to zan jaraba yi mata magana mu ji me ke damunta tana a ina ne yanzu ta faɗa min za ta je kicin duba girkin da ta ɗaura miƙewa mami ta yi mu je wurinta in ji da sauri alina ta miƙe ta ɗauki ƙur'anin mami da cazbaharta ta ajiye su a ma'ajiyarsu kafin ta bi bayan ta suka fito daga ɗakin a daidai lokacin ummi ta fito daga ɗaki sanye da dogon hijab ta ci karo da su a tare fuskarta da fara'a ta ce uwa da ɗiya ina zuwa ne haka wurin ana za mu je yarinya duk ta rame ta yi baki ta ki faɗa ma mutane abin da ke damunta ko ki baki lura ba ne jin ummi ta yi jin ummi ta yi kafin ta ce kamar kun shiga zuciyata fitowar nan da na yi ɗakin ki nake shirin zuwa Dan in yi miki magana game da ita na jima da lura da hakan duk ta canza ba kamar yadda na santa ba farkon zuwan ku gidan nan yanzu ta yi baki ta rame babu kogun nan nata da kirjinta duk sun zube kamar mai fama da wata lalura alina ta ce abin da ya fi ɗaure min kai da ita ummi kwata-kwata ba ta da nutsuwa ko magana take yi yatsun hannunta zaki ga suna kyarma kamar wanda sanyi ya kama ummi ta ce mu je mu je mu ji me ke damunta gaba ɗayansu suka nufi kicin ɗin gidan ko da suka shiga ba su ganta ba har ta kammala aikace aikacen da take yi ta yi wanke wanke ta yi mobin ɗinsa ummi ta ce baiwar allah gata da kokarin yin aiki ban ji daɗin halin da take a ciki ba fitowa suka yi daga kicin ɗin suka nufi bedroom ɗin ana a bakin dorum ɗin suka dakata da yin tafiyar alina ta kwankwasa mata kofa kusan sau uku tana buga kofar kafin suka jiyo motsinta ta cikin ɗakin buɗe kofar ta yi tare da lekowa tana kallon su fuskar ta a yamutse idanuwanta sun yi jajir da su marmashin yake ta kakalo akan fuskar ta cikin girmamawa ta gaida su tana kokarin ɓoye damuwarta wurin ki muka zo mu shiga daga ciki mame ce ta yi maganar da sauri ana ta matsa musu hanya suka shiga ɗakin daga tsaye suka tsaya ta ce mishi ta ce musu su zauna a saman gadonta umi ta ce ba zama ne ya kawo mu za mu yi ba mun zo ne don mu ji me ke damun ki ana me ke faruwa da ke ne duk kin canza mana kin rame kin yi baki baki da lafiya ne labanta na ma ta furta babu komai lafiya na lau madam wallahi babu abin da ke damuna cikin kwantar da murya mami ta ce kada ki ɓoye mana komai ki ɗauke mu tamkar iyayenki dan Allah ki faɗa mana damuwar ki, insha Allah za mu share miki hawayenki mami na rufe baki Alina ta ce ana please kada ki bani kunya saboda mun ɗauke ki da daraja shi yasa muka damu da damuwar ki? kina gani dai mami da ummi da kansu suka zo ɗakin ki yau duk dan saboda sun damu da ke idan kika ce babu abin da ke damun ki kin yi mana karya saboda babu yadda za a yi kira me ba tare da ciwo ko wani abu ba dole da akwai wani abu da ba kya son mu sani gaba ɗaya sun ɗaga mata hankalinta cikin kwantar da murya suke yi mata magana amma sai ta rinka ganin kamar suna yi mata faɗa ne dafa kanta ta yi da hannu biyu tana ambatan sunan Allah tamkar musulma Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun kaddara takun karshe kashi na goma sha bakwai fahimtar halin da take ciki ne ya yasa Unesa mika masa jid wayar hannunta bayan ya karɓa ta ce ka ci gaba da imiko hotunan yanzu zan dawo ta faɗa tare da riƙe hannun batul suka juya a tare suka nufi ƙarshen falon inda babu mai jinsu. shafa gefen fuskar ta ta yi da hannu tana faɗin me ya faru cif ɗin ya dawo ba tare da batul ta furta kalma ba ta miƙa mata fefa ɗin hannunta da sauri